Idan kana son ka samu cikakkiyar fahimtar modin da zamu tattauna a yanzu, ka kalli bidiyon da muka yi na baya akan ilimin embryology. Yau zamu magana ne akan wani abu da muke da ake kira gametogenesis, wato haɗa ƴaƴan ƙwayoyin halittar haihuwa na ɗa namiji da kuma ɗaya mace. To me faruwa? Dama a bidiyon mu na baya mun yi bayanin meiosis na farko da meiosis na biyu ko? So meiosis a maza a ɗa namiji idan za a haɗa ƙwayar halitta haihuwarsa da farko ƙwayar halitta ana kiranta da primary spermatocyte daga baya da zama in aka samu meiosis na farko ya auku sai ya zamanto ya zama secondary spermatocyte idan meiosis na biyu ya auku sai ya zamanto an samu wasu abubuwa da muke kira spermatids su kuma spermatids din nan idan suka balaga su ne suke koma spermatozoa su kuma spermatozoa din nan shine wannan mai gudun nan wanda idan aka saka shi a cikin abin nan a cikin ya mace wanda zai tafi yana gudu yana gudu har ya je ya ceki kwan wanda da ya ci tseren in ya caki kwan shi sai hada zygote daga nan kuma sai a fara har hada halittar jariri daga baya a haife shi to wannan a maza kenan to a mata kwayar halittar ana kiranta da primary oocyte daga bayan aka sa meiosis na farko sai ta zama polar body da secondary oocyte secondary oocyte din sai rabu shi ma biyu sai zama polar body da matured oocyte polar body in ya rabu biyu zai zama polar body polar body wanda ba za mu magana akan su ba wanda muke bukata shine wannan wanda shine matured oocyte to kun san akwai abin da muke kira da diploid cells da haploid cells diploid cells sun da suke da cikakken lamba ta chromosome ma'ana guda 46 a cikin 46 nan kun san biyu dama sex chromosome ne na yi muku bayani a lecture ta baya ba sai mun koma ba x da y in namiji ne x da x din mace ne so wannan primary spermatocyte din yana da diploid cell ne domin yana da chromosome guda 46 a cikin sex chromosome ɗinsa xy ne shi ma secondary spermatocyte shi ma diploid cell ne domin yana da chromosome 46 wanda sex chromosome ɗin cikin su x da y ne wanda shi wannan shi ne haploid cell wanda yake da chromosome guda 23 wanda ɗaya daga cikin su x ne ko ɗaya daga cikin su y ne haka ga sunan dai to su kuma muka taɓa ɓangaren mata a cikin shi primary usa ɗin diploid cell ne domin yana da set of yana da um, jerin chromosome guda 46 a cikin su akwai x da x na sex chromosome haka zalika secondary usa shi ma yana da wannan set of yana da wannan yawan chromosome ɗin guda 46 wanda a cikin su akwai sex chromosome na x da x haka zalika shi wannan matured usa ɗin shi ma yana da me set of chromosome rabi ma'ana haploid cell ne ma'ana 23 a cikinsu akwai x ko a cikinsu akwai x so idan har wannan spermatid din ya balaga me kun ga x ne a cikinsa ba idan ya balaga kun ga wannan zai tuwa da x to idan ya haɗu da wannan kun ga zai bada 46 zai bada 46 xx to sai a samu mace idan kuma wannan mai y din shine ya balaga ya zama wannan ya sako yana gudu yana gudu ya ci tseren har ya zo ya cafu da wannan aka haɗa zygote din kun ga mai y ya haɗu da mi x kuma za su samu 46 xy sai a samu ɗa namiji babu inda za ka samu jerarrun wayannan bidiyoyin a jere da kalakta ɗaya biyu na uku sai ka shiga website ɗinmu na www.drkamalmi.com na gode